Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a wannan safiyar a kan mitoci 25, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji mu ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci ni ne Baba ko Makeri tare da Aliyu Mustapha sakwato. za mu gabatar muku da shirin mu na wannan safiyar juma'a babbar rana amma kafin ku ji rahotannin namu sai ga sai kun ji labaran duniya amma ga kanun labaran duniyar to babban sakataren majalisar ɗinkin duniya yana sa gudanar da bincike mai zurfi kuwa akan harin jirgin sama da aka kai a siriya akan wata makaranta aka kashe wurin da yawa shugaban kamar paul biyo kuma ya kafa hukumar bincike shi ma da yake son tabbatar yadda aka yi aka yi hatsarin jirgin kasa nan da ya kashe mutane kusan 100 bayan haka burundi ta mika takardarta na ficewa daga kotun duniya yayin da hukumomin shari'a na amurka suka coki mutane sun fi 60 da ke bin tsofaffi masu ritaya suna musu waya suna ba su tsoro suna karɓar kuɗi to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji rahoto akan sabuwar doka da majalisar tarayyar najeriya ta fito da ita akan matsalan fyaɗe su 'yan matan da kansu su ma su yi hankali da yadda suke hurɗa yadda suke sa kaya kayan da su irin kayan da suke sawa su sa kaya mm, duk cikinsu na waje ba duka namiji bane yake da wannan dauriya in ya ga mata hakan nan a jihar Niger Najeriya kuma kungiyar kristocin Najeriya ce take nuna gamsuwarta da matakan tsaro da gwamnati take ɗauka don tabbatar da zaman lafiya hakanan tsakanin masallaci da coci duk wannan abubuwa yanzu za mu lura da shi sosai domin idan eh, ba abin da ya fita da rigima irin wannan maganganu hutubobi na shiga juna to ko bayan wannan muna da shirin lafiya uwar jiki da juma'a ali za ta kawo muku amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a barkan ku da asuba babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya banki mun ya nemi a gudanar da bincike mai zurfin gaske akan wani harin jiragen sama da aka kai shekaran jiya laraba akan wata makaranta da ke kasar sham wato syria da har aka kashe mutane kusan talatin galibin su da yara ƙanana sanarwar da babban sakataren ya bada ta ce idan har aka tabbatar da cewa harin na ganganci ne to ya tabbata laifin yaƙi haka zalika shi ma tsohon firayim ministan birtaniya gordon brown wanda shi ma dai manzan musamman ne na ita majalisar ta ɗinkin duniya kan harkar ilimi yana sa a irin wannan binciken jiragen saman yaƙi ne dai suka kai hare-hare har guda shida kan wani ƙauye da ke yankin idlib da ke hannun 'yan tawaye a can syria wanda a lokacin ne suka saki bam akan ita wannan makaranta inda suka kashe malamai shida da 'yan makaranta su 22 a cewar cibiyar adawa ta syria ta observatory da ita wannan cibiyar da fadar shugaban amurka ta white house dai duk suna ɗora laifin wannan hali ne akan rasha ko kuma syria to amma kakakin ma'aikatar harkokin wajen rasha din igor shankof ya ce jiragen rasha san basu ma ratsa sararin wannan yankin a lokacin da aka kai farmakin ba shugaba paul biya na ƙasar kamaru ya kafa wata hukumar bincike da za ta bi diddigin abin da ya janyo hatsarin jirgin ƙasa wadda ya faru a makon jiya inda mutane akalla 80 suka rasa rayukansu wasu kuma kamar 600 suka jikata sai dai kuma madugu na jam'iyyar adawa ta sdf john fru indi ya ce baya sa ran kafa hukumar da zai wani amfani wajen gano abin da ya janyo wannan hatsarin a hirar da indi ya yi da gidan rediyon nan na muryar amurka ya nemi a kyale wani kwamiti mai zaman kansa tare da majalisar dokokin kamaru inda yake cewa a basu su gudanar da bincike haka kuma ya ce bai yarda da alƙalluman lissafin mutanen da abin ya shafa da gwamnati ta gabatar ba inda yake cewa yawan abin yawan mutane da wannan abin ya shafa sun fi abin da aka faɗa sai dai kuma a can yawundi babban birnin kamaru masu goyon bayan gwamnati sun ce ba gaskiya a cikin zargi da madugun 'yan adawar ke yi to jama'a muna baku labaran nan daga washington dc ƙarshenta ƙasar burundi ta hannunta babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun wasiƙar bayyana ƙudurinta na ficewa daga cikin kotun laifuka ta duniya wato icc da ke birnin hague kuma ministan harkokin wajen burundin alan yambitwe ya ce alƙalami ya bushe ba ja da baya akan wannan ƙudurin nasu ƙasashen afirka da dama dai suna zargin ita kotun nan ta duniya da cewa tun da aka kafa ta shekarar 2002 ta fi mai da hankalinta ne kawai akan ƙasashen afirka a farkon wannan watan ne majalisar dokokin kasar burundi ta amince da shirin dokar ficewa daga kotun kuma ko bayanta wasu kasashen afirka guda biyu wato afirka ta kudu da kuma gambia su ma sun bi sahu sun fice a karo na farko a tarihin siyasar amurka jiya an samu matan shugaban amurka guda biyu da suka hada da matar wani tsohon shugaban kasar da ta zo ta haɗe da matar shugaban kasa mai ci yanzu suka hada karfi suna yi kamfe mai alaka da zaben wannan shekara na shugaban kasa hakan ta faru ne a wani gari na winston salem da ke jihar carolina ta arewa a ji alhamis a lokacin da michelle obama matar shugaba barack obama mai ci yanzu ta bayyana domin yin jawabin nemar wa hillary clinton matar tsohon shugaba bill clinton kuri'u a gwagwarmaya da hillary din take yi na lashe zaben shugaban ƙasa na wannan shekara wannan jihar ta carolina ta arewa tana da ɗaya daga cikin jihohin amurka da sai dole ɗan takara ko 'yar takara sun lashe su kafin su yi nasarar lashe zaɓen shugaban ƙasar hukumomin shari'a na amurka sun cafke wasu mutane su 61 da aka ce suna cikin rukunin wasu mazambata da ke yawan kiran mutane ta wayar tarho suna tsorata su domin su basu su kuɗi da kuma aka ce zuwa yanzu sun firgita mutane kamar dubu sun kuma tatsi zunzurutun mankudan kudade sun fi dala miliyan 300 daga wajen irin waɗannan mutanen jami'an ma'aikatar shari'a na amurka sun ce mutanen da aka kama suna da alaka da wata cibiyar wayar tarho da ke kasar indiya wacce kuma take da rasa kamar guda biyar da ke warwatsa a kasashen amurka din da can indiyar mataimakiyar attorney general ta amurka leslie caldwell ta ce galibi masu wayar sukan auna tsofaffin mutane ne da suka yi ritaya daga aiki ko kuma bakin haure wanda musamman ba sa da takardun zaman kasashen da suke inda suke tsorata su da cewa za a zo a kama su ko kuma a fitar da su daga amurka muddin ba su biya wasu magudan kudade ba mr caldwell ta gaya manema labarai cewa mutanen nan sun fi shekaru hudu suna gudanar da wannan ta'asar labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc madalla za mu faro rahotannin namu ne daga abuja babban birnin tarayyar najeriya inda majalisar tarayyar da ta fito da mataki masu tsanani akan masu yi wa mata da 'yan mata fyaɗe daga abuja ga wakiliyanmu madina dauda da ƙarin bayani duk malamin da aka kama kuma aka tabbatar da laifin musgunawa ko tsangwama ko ɓatunci da lalata 'ya mace daga makarantar firamare har zuwa wacce ke jami'a to zai tafi gidan jarun na shekaru biyar ko kuma ya biya tara na naira miliyan biyar wannan shine hukuncin da ke kunshe a dokar hana musguna wa 'ya'ya mata da majalisar dokokin najeriya ta zattas sanata yusuf abubakar yusuf yana cikin 'yan majalisar dattawa da suka yi wannan aiki to wannan cin zarafin da ake wa 'yan mata daga duka makarantu yau dai muka ce you know, a duba da kyau kuma mun duba da kyau mun ce lallai ba daidai ba ne a bar malaman makaranta da dukansu wanda suke aiki a makarantu daga primary har zuwa university su dinga cin zarafin 'ya'yan mata har ita ma ya mace in dai har ta zargi wani ma'aikacin university ko kuma ma'aikacin makaranta akan lallai wannan ya nemi cin zarafinta idan aka bincika aka tarar ƙarya ta to za a kore ta makaranta ne ga baki daya da wannan na gani ah, da alama za mu samu zaman lafiya a university yan mata za su samu dama su yi ta karatunsu ba sai an ci zarafinsu ba to yaya ga gamayyar kungiyoyin mata ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin gloria laraba shoda ke kallon wannan dokan ne wannan abin da aka yi na majalisa yau na ji daɗi ina farin ciki wato abun ya daɗe ana yi ya daɗe ana wannan mm, mm, rashin ɗa'a a makarantu saboda a nigeria sai a yi doka nan kuma aka kaka masu sai su biya su biya abin cin hanci kuma ka gan su sun fita shine abin da ba mu son mu gani to a matsayin kina wa uwa wace kira zaki yi wa 'ya'ya mata waɗanda irin wannan abin yakan faru da su eh, na ɗaya dai zan fara cewa su 'yan matan da kansu su ma su yi hankali da yadda suke hurɗa yadda suke sa kaya kayan da su irin kayan da suke sawa su sa kaya mm, duk jikinsu na waje ba duka namiji bane yake da wannan dauriya in ya ga mata hakan nan so ina son su matan da kansu su dinga sa kayan da ya kamata wannan mataki da majalisar ta ɗauka ya zo daidai da kamfen ɗin da mahukuntan ƙasar suka ƙaddamar na hana azabtar da yara ko cin zarafinsu wanda a halin yanzu jihohi 23 cikin 36 da birnin tarayya najeriya ne suka sa hannu a dokar ta kare haƙƙin yara madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke to madalla a gaida madina dauda a jihar niger najeriya kuma shugabannin kungiyar kristocin najeriya ne suka bayyana gamsuwarsu ga mataki da gwamnati na jihar take ɗauka ga mustapha nasiru batsari da ƙarin bayani Ƙungiyar Kiristocin Najeriya reshen jihar Niger ta ce ta gamsu da irin ci gaban da aka samu a wannan gwamnati mai ci ta fuskar tsaro a yankin arewacin Najeriya. Shugaban ƙungiyar Kiristocin a jihar Niger, Rabaran Matias Ichiyauda, ya ce kawowa yanzu sun gamsu matuƙa akan matakin da aka kai kamar yadda ya yi ƙarin bayani. uh, effort because not just one person. We have a way of preaching peace, we have a way of communicating, we have a way of also liaising. Ya ce, ko da yake ƙoƙarin ba na mutum guda ba ne, akwai hanyoyin da suke wa'azin zaman lafiya da kuma yadda suke magana da juna da musayar ra'ayi duk sun taimaka wajen samun ci gaban da aka samu ta fuskar tsaron. Shugaban kungiyar Kiristocin dai yana magana ne jim kaɗan bayan da gwamnatin jihar Niger ta ƙaddamar da shi a matsayin shugaban wani kwamitin mutane goma sha shidda. Da zai yi aikin wayar da kan mabiya addinin Kirista muhimmancin zaman lafiya a jihar Niger. Sheikh Umar Faruk Abdullahi shi ne babban darakta a ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Niger ya yi ƙarin haske kan aikin wannan kwamiti. To haka nan mun tsoratar da su a yi gaskiya da kuma riko amana sannan kuma a guji gina majami'u kusa-kusa da juna musamman in akwai bambanci na aƙida hakanan tsakanin masallaci da coci duk wannan abubuwa yanzu za mu lura da shi sosai domin idan rigingimu eh, ba abin da ya fita da rigima irin wannan maganganun hutubobi na shiga juna mun fuskanci haka a kwanakin baya a sullaja da wasu wurare shugaban agajin kungiyar izala a najeriya injiniya mustapha imam ya ce samar da irin waɗannan kwamitoci na da amfani matuƙa saboda haka kafa ainihin kwamitoci domin kowa ya shigo a zo a yi da shi a san cewar e wannan aiki na harkar abin da ya shafi tsaron nan ba na gwamnati ne kadai ba ba na jami'an tsaro ne kadai ba dole sai an haɗa kai tare da ainihin al'ummar gari sannan za a cimma nasarar dakile duk wani miyagun ayyuka Tuni dai masana harkokin tsaron suka bayyana cewa samar da irin waɗannan kwamitoci a matakin ƙasa yana da tasiri wajen ingantuwar tsaron. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida Mustapha Nasiru tsari da wannan rahoto. Wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki. Babu da ke na in ke Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Litinin 24 ga watan Oktoba rana ce da aka ware domin jawo hankalin duniya ga irin banna da ciwon shan inna take yi. Za mu dubi ƙalubalen da Najeriya take fuskanta wajen yaƙi da wannan cuta bayan da aka sake samun ɓulla annobarta. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. kimaman shekaru goma da suka shige kungiyar Rotary ta ayyana 24 ga watan Oktoba a zaman ranar polio domin tunawa da ranar da aka haifi General Sack, mutumin da ya jagoranci ayarin da suka kirkiro allurar rigakafin ciwon shan inna. Abokin aikinmu na sashen Turanci James Bote ya samu damar zantawa da Professor Isaac Adewale, ministan lafiya na Najeriya. wanda ya ce gwamnatin najeriya tana ƙoƙarin ganin an kawar da ciwon shan innan kwata-kwata daga ƙasar Professor Adewolo ya ce gwamnatin Najeriya ta ƙudura aniyar tabbatar an yi wa kowane yaro ɗan ƙasa da shekara biyar da haihuwa allurar rigakafin polio. Ya ce ƙalubalen da kawai ake fuskanta a yanzu shine rashin isasshen allurar rigakafin da za a yi wa kowane yaro. Professor adewolo ya ci gaba da bayani yana cewa. As you might be aware, Nigeria was um, actually certified free of polio for two years. before we picked a case in July, another case towards the end of July, and one case in August and one case in September. Uh, so, so far, we have four cases of white polio which we detected through our effective surveillance. Ya ce, kamar yadda ka sani a zahiri an ayyana cewa ba cutar polio a Najeriya har na tsawon shekaru biyu. To, amma sai aka samu bulla annobar farko a watan Yuli, sai kuma a ƙarshen watan Yuli ɗaya kuma a watan Agusta da kuma ɗaya a watan Satumba. A saboda haka yi zuwa yanzu akwai yara hudu da suka harbi da polio. Kuma an gano haka ne a saboda lura da kuma bin diddigin cutar da ake yi gadan-gadan. Musamman tsakanin yaran da aka kubuto daga hannun 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. wannan matsala ce da babu yadda za a yi domin ana batun yaran da a saboda rikicin boko haram ba su da sukunan a kula da lafiyarsu yadda ya kamata ko kuma ba a yi musu allurar rigakafin ciwon shan 'yanna ba to bayan da aka gano bulla annobar cutar sai najeriya ta ƙara zage dantsen yin aiki ga dangadan tare da haɗin kan wasu ƙungiyoyi da hukumomi kamar ƙungiyar lafiya ta duniya da ƙungiyar rotary da asusu melinda gates domin shawo kan wannan matsala ministan ya ce baya ga haka kuma najeriya ta haɗa kai da sauran ƙasashe makwabtanta irin su jamhuriyar Nijar da jamhuriyar afirka ta tsakiya da ƙasar chadi da benin da kuma kamaru domin ayyana wannan annoba a zaman babban matsala a yankin tun lokacin ne kuma aka kaddamar da shirin yi wa yara allurar rigakafi a matakin farko professor isaac adewale ya ce an samu ko kuma sun samu nasarar yi wa yara fiye da 800 allurar rigakafin ciwon shan inna kuma yanzu haka an yi wa yara allurar rigakafin a jihohi goma sha na najeriya za a yi wa yara allurar rigakafi a sauran jihohi goma sha takwas da suka rage ya ci gaba da bayanin cewa I think so far we're on track. Uh, the only challenge we have is the availability of the vaccines. As we have vaccines, we will keep on expanding the scope of the coverage. Ya ce yanzu dai babban kalubalen da ake fuskanta shine rashin isassan alluran rigakafi kuma kungiyoyi irin su kungiyar lafiya ta duniya da kungiyar UNICEF da sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa suna taimakawa wajen ganin an samu dukkan allurar rigakafi da Najeriya take bukata. daga ƙarshe ministan ya tabbatar wa jama'a cewa hukumomi ba za su daina aiki ba sai dukkan yaran da ya kamata a yi wa allurar rakafin nan an yi musu san polio abai da kyau bare alaka na na yake mama Allah ubangi ka mu da ciwon polio ƙasa afirka ana waɗi najeriya niyyar sule su suke da ciwon polio waye alamuna kira kai ku ba da ɗayan ga likita an ɗauko ai likitoci masu yin aikin gana polio gari gari yawo suke karkara ma yawo suke suna maganin gana kowa kowayen yaran muke kira ko ba da ɗayan ku ga likita domin dandare kai. To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lahiya. Ana ah, lafiya hajiya. Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Safiyanu Yusuf Zango. Yana son ka mishi bayanin eh, rigakafin zazzabin cizon sauro. To rigakafin ciwon zazzabin ciwon sauro shine hajiya. Na farko mutum inda kin san akwai irin su gidan sauro. Eh. eh gidan sauro akwai wanda ake sa mashi magani duk irin waɗannan mutum na yi kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune ka tabbata ba ruwa da ya tsaya da za su iya ko kuma ma irin a da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa ko eh. kuma kwatami eh duk waɗannan inda aka ana taimako ana shashare su to wanne yakan taimaka ya taimaka kwarai da gaske a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci maganin a kafin dukkan cututtukan da muke eh, fama da su tsafta ke da shi ke da taimako kwarai da gaske to wani lokaci in dai mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kamar dai kana zaune a gida dan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka kasa dan abin nan na rariya din wanda zai rage shigan su to duk abubuwan da za ka yi din kenan da kuma tsafta tsafta tsafta shine babban musamman tsafta Eh. kada a yadda ruwa ya tsaya kowane wuri kwato-kwato din nan ba shi da amfani to galibin eh. an yi magana wai sai mutane su rika cewa suna fama da fatara yaushe mutum zai kuma ya tsafta a to ai fatara bai hana tsafta hajiya to kuma ma in kana in kana tsafta din ka kana magance cututtuka ba sai ka je kana zuwa asibiti da sauransu ba ma ai zaka kai ma zaka fi jin daɗin rayuwarka eh kuma ba za ka shi kuɗi da yawa magunguna ba to to <laughs> eh. To, a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. To shi kuma Malam Adamu ya yaji. Ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum. Me ke kawo wannan? To, irin waɗannan ƙurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwaya cuta eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to maimako to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda zai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗanda suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka daga kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in ka yi haka wato wanke baki akai-akai yana akai-akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to eh. dole ka sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai sage da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci subhanallah eh to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayoyin cututtuka ne ke shiga to likita kai batun cewa a wanke baki akai-akai yana da muhimmanci eh. akwai mutanen da ke da al'adar da idan aka tashi da safe aka yi buroshi shi kenan sai kuma gobe To, a matsayinka na likita, misali a matsayinka na likita wace shawara za ka bayar? mu ya fi muhimmanci mutum ya yi da safe ne ko koyo in zai kwanta ne ya fi muhimmanci? To duk suna da mahimmanci ya hajiya. Don na farko in ka tayi da safe dole ke brush kada da bakin ka rinka wari wani lokaci kin sa akwai mutane haka. Eh. In kuma za a kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk duk da rana din nan to bai kamata su zauna a bakin ka ba in suka zauna din nan to kwanci tutuka abinda suke so kenan. To kamar masu fama da masu amfani da aswaki su ma in aka yi aswakin da safe da yamma da daddare kuma za a kwanta a sake yi ne. Eh za su iya eh, ya kamata a yi duk eh, su ma aswaki yana da amfani kwarai da gaske sannan a kuskure baki kowane lokaci ka ci abinci ka kuskure bakin ka kowane lokaci ka ci wani abu ka kuskure bakin ka duk wannan na taimakawa kwarai da gaske hajiya a akwai wasu ma a nan suna da al'adar da yawo ma suke da da buroshin a cikin jaka an suka ci abinci da yake ko ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakin su eh eh kamar nan ni ko ina na da ko da da safe na ba ni abin nan na ci wani abu duk ko lokaci na kuskure baki na komai ne sai na kuskure baki na da safe in kuskure baki ko in brush da dare in ganye da to in kana haka zai ga Allah ya kare ka da shirin ciwon baki din nan to likita tunda ana batun tsaftan baki ne da da hakori da sauransu eh kasan galibi anan nan eh, zaka ga cewa kamar ko a ce a ce duk wata shida ya kamata ka je akwai irin wanke baki da likitoci suke ma mutum din eh ana yi nan to gida wahalan da gida kila likitocin ba su da yawan da za su iya amma nan yawanci ana ba mutane shara kowane wata shida ka je a duba domin lokaci za a ga wani lokaci an gane wani abu da ke faruwa a baki wani lokaci har sankaran baki duk lokacin ake ganewa to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka an za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a hannun yanzu ko a madadin dr ladan jummai ali daga nan birnin washington dc nake fatar a wani lafiya to madalla a gaida jummai ali da dr ladan waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne a nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe ɗaya kenan da minti 24 na dare a nan amurka ga sako na gaba cuta ebola fa ba jifa ba ce ko wani abin tsubu cuta ce mai kisa ta zazzabin da ake kamawa daga taɓa ruwan jikin wanda ke ɗauke da cutar alamanta sukan fara daga zazzabi kasala da kuma ciwon jijiyoyin jiki a baya 'yan kwanaki kaɗan sai a fara amai da gudawa inda jikin mutum yake zubar da lita hudu na ruwan jikinsa a kullum Ebola tana da saurin yaduwa. Idan mutum ya ga irin waɗannan alamomin a jikinsa, to ya gaggauta zuwa asibiti. Tilas mutum ya kare kansa ta hanyar wanke hannu akai-akai, kada mutum ya ci ko kuma ya taɓa naman daji. A guji kusantar waɗanda suka kamu da cutar Ebola, haka kuma kada a taɓa gawar waɗanda cutar Ebola ta kashe. Idan har mutum ya yi cuɗanya da waɗanda ke fama da cutar Ebola, to tilas ne ya rinka auna zafin jikinsa a kullum ko zai ga wani sauyi. Ganowa da jinyar cutar Ebola da sauri yana da matukan muhimmanci wajen rayuwa. Nazarci gaskiyar cutar Ebola, don hakan yana iya ceton ranka. To da wannan kuma za mu zo wato shirinmu na ƙarshe shine labarai a takaice. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki man yana so a gudanar da bincike mai gauni akan hazirin jirgin saman da aka kai shekaran jiya laraba akan wata makaranta da ke ƙasar siriya inda aka kashe mutane talatin galibin su ƙananan yara sanarwar da babban sakatare bada ta ce idan har aka zo aka gano cewa kuma aka tabbata hali na ganganci ne to abin ya zama laifi na yaƙi shi ma tsohon firaministan birtaniya gordon brown wanda shi ma dai manzon musamman ne na ita majalisar ta ɗinkin duniya kan sha'anin ilimi yana so a yi wannan binciken wannan al'amarin ya faru ne wato kamar da muka ce ranar talata lokacin da jiragen sama suka kai har har har guda shida ma a kan wani kawai da ke yankin idlib can hannun yan tawaye wanda a lokacin suka saki bam akan ita wannan makaranta suka kashe malamai guda shida suka wato da yara yan makaranta su ashirin da biyu shugaban ƙasar kamar paul biya shi ma yana son ko kuma ma ya riga ya kafa wata hukumar bincike da za ta bi diddigin abin da ya ji hatsarin jirgin ƙasan da ya faru a makon jiya inda mutane akalla tamanin suka halaka wasu kama shida suka samu raunuka to amma madugun jam'iyyar adawa ta sdf john indi ya ce baya zaton kafa hukumar zai wani amfani wajen gane abin da ya faru sannan mun kawo muku labarin cewa karshen ta burundi ta hannanta takardar niyyata na tabar babbar kotun nan ta laifuffuka ta duniya ta ICC ta mika takardar ne ga shi babban sakatar majalisar ɗinkin duniya ko bayan Burundi ita ma Afirka ta kudu da Gambia sun fice daga cikin wannan kotun. sannan a karan farko a tarihin siyasa amurka jiya wato an sami matar shugaban kasa guda biyu suka haɗu da matar tsohon shugaba da matar shugaba na yanzu inda michelle obama ta yi wa hillary clinton campaign to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan lokaci sai kuma an jima kaɗan da hantsi karfe 8 agogon najeriya 7 agogon ghana za ku ji mu da wasu sabbin labarai rahotanni da wasu shirye-shiryen kazalika za mu karanto wasu daga sakonni da kuka aiko muna yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman ali mustapha sakwato da mai bada umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan safe jonah Cummins. baba ya kuma makeri daga nan washington nake sallama a huta lafiya